salamu alaikum allah gafarta malam shin ya halatta a yi jam'i biyu a lokaci ɗaya kamar ka zo ka samu liman yana sallar tarawihi mu kuma za mu yi sallar isha'i ya halatta mu bi shi sai ku bi shi shi yana nafila ko kuna farilla ya fi akan ku yi jam'i biyu ɗin nan ko kuma in ta wuce ku kowa ya sallar isharsa a gida mana in so sai ku zo ku yi sallar tarawihi ba a jam'i biyu a lokaci ɗaya a masallaci sai dai inda a masallaci ne na matafiya dama matafiya ne wannan sun zo sun yi wancan sun zo sun yi sun tafi wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya kara wa mara lafiya shi da Allah ramma da mu baki ɗaya tambaya ta ita ce malam waɗansu suna cewa ɗan izala suna cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wuta malam yaya wannan magana to kai tunda kake ka taɓa jin ɗan izala ya faɗa maka haka nisan da ka ji wannan magana yawanci ta masu santa da fitina ce Allah ya saukan mana da alkur'ani ya aiko mana manzo Allah sallallahu ya yi mana bayanin dukkan abubuwan da su za mu shiga aljanna wannan ta Allah tana cikin matsalolin da aka yi lazimta wa mumini sai ya santa wannan ita a daga cikin matsalolin da ake so a dinga jarrabar imanin mutane wanda ubangiji subhanahu wataala yana da hanyoyinsa na zartar da al'amura duk abin da zaka ce dai bai mutu ba duk ilimin ka baka kai malamai ba duk ƙaunarka da Allah da manzan Allah baka kai yadda magabata suka ƙaunaci Allah da manzan ba amma ka je ka duba cikin sharhin sahihu muslim tun daga kan imamul mazari wanda yake da al-mu'lim da imamu al-qadi iyab wanda yake da ikmalul mu'lim da imamu al-ubbi wanda yake da ikmalu ikmalul mu'lim da imamu an-nawawi wanda yake da al-minhaj da da imam ibn al ah, da da al al-khattabi wanda yake da ma'alimus sunan da sauran malaman da suka yi sharhin hadisin da ke cikin sayi musulun kaga wai tsayawa suke su ɗauke shi wani hadisi su yi masa maudu'i su dinga ƙasha shi suna tattauna shi So da ka gaskiya ni ina jin karnin bid'a a cikin irin wa'annan tambayoyi yau ka da Allah muna faɗakarwa a daina mana irin wa'annan tambayoyi yin su a irin wannan majalis ba shi da amfani ba shi da amfani kwata-kwata sai dai in dama misali mutum so yake kana ya ji yaya abin yake duk wanda ya ce maka iyayen annabi suna wuta ne ko ba sa wuta ka ce ya je ya duba littattafai kai baka sani wannan ba matsala ce ta sallah ta azumi da dole sai da ita za a yi abin nan ba su kuma yan bida suna ganin kamar ahli sunna suna da wani ilimi da suke koya wallahi babu shi iyakaci shine duka matsalar da karatu ne ya kawo ta to in dai za ka yi adalci sai dai fa idan ba wai an ce maka in an ce ahli sunna to kuma kowane malami da yake magana da sunan sunna yana da ilimi da manhaji na magana ta yi shi ma bai karanta abin bai fahimta ba zai zo in ya tashi ya kwatsa magana to wannan wannan tabi'at din maganan na koma zuwa gare shi ne amma duka sanda ka jira lokacin da Allah ya kawo karatu ya zo ya gifta ka samu malami mai basira a cikin sayi musulun sai ka tantance waye dan bid'a waye ba dan bid'a amma asali kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam tana ga yi masa biyayya da kuma nace wa sunnarsa bayan kuma kaunar tasa ta cikin zuci dole sai ka hada wayannan biyu amma wai a ce kai kake so ka tsara wa annabi yadda kake so ya kasance wannan kuma wani abu ne daban sa'an akan samu wasu jahilai su kuma suna da a sunna amma su kuma burinsu shine a ma samu matsalar da aka samu saɓani da ahli sunna da su to wannan shi ma tabi'a din tana koma zuwa gare su ba ruwan sunna a cikin al'amarin Allah ya samu dace malam dan Allah ina son ƙarin bayani dangane da mace mai ciki in ta sha azumi shin rama za ta yi ko kuma tana iya ciyarwa wannan matsalar mun yi ta mun kuma yin ta shi mai ciyarwa shine wanda ba zai iya azumi gaba ɗaya ba amma duk wanda in ya ramadan ya wuce zai iya samun damar yin azumi to abin da ake so shine ya yi azumin ba wai ya ciyar ba salamu alaikum malam ina so ka faɗa min malam ina so ka faɗa mini yawan mafarki ko da yaushe kuma idan na yi mafarki ina ganin abin tsoro ko da yaushe kuma wannan da ita harkar mafarki tana da tana da sarƙaƙiya da faɗi kawai in ka mafarki kaga abin da ya birge ka ka ji daɗinsa to ka yi fatan alheri kuma ka iya gaya wa masoyanka in kai mafarki kaga abin da ya tayan maka da hankali ya tsoratar da kai in ka farka nan take kai maza maza kai a uzu billahi minash shaitanir rajim ka tofa su uku a wajen ka canja bangaren da kake kwance inda hagu kake ka koma dama in a dama kace ka kalli sama in ka yi rubda ciki ka dawo dama ko sama amma ba a so ka koma hagu ko kuma ka yi rubda ciki ba a so idan kuma mutum ya yi mafarki irin mafarkin da mutum yake yake ganin wani abu bayan ya farka in ya tabbatar wani abu ya fita a jikinsa nan ya je ya wanke magana kuma wai ya yi daidai ko bai daidai ba bacci kake yi shi ko wanda yake bacci ya ɗauke masa alƙalami kamar yadda hadisi ya tabbata allah ya samu dace mace ce take al'ada na kwana biyar a wata ɗaya sai bayan tsarki da kwana goma jini ya sake dawo to yaya za ta yi matsalolin al'ada suna da sarƙaƙiya su ma da yawa yawanci mata sun fi kowa sanin hukunce-hukuncen al'ada yawanci saboda su ne suke yi akwai kes ɗin da su kaɗai suka san shi imam malik ya ce sai da ya shekara tara yana tattara matsalolin jinin haila kafin nan ya fara ba da fatawa to don haka wani wani abun ba matsala ba ce ba su matan ne sai su creating tambaya sai ya zama matsala in dai aunawa zaki kina yin kwana biyar ta ce tana yin kwana tana al'ada kwana biyar a kowane wata sai bayan ta yi tsarki da kwana goma wannan in dai har kika ga alamar jini ne na al'ada yana da irin karnin wancan jinin kuma yanayin fitarsa irin yadda kike ji ne in wancan yana fita to wata sabuwar al'adarci to a garzaya a samu likita a tuntuɓe shi domin lafiyarki amma a lokacin da kike tuntuɓar likitan za ki dakatar da sallah ki dakatar da azumi ki a mu'amalanci kanki irin yadda kike yi lokacin da kike al'ada wataƙila akwai sababin da ya sa jinin ya sake dawo idan kuma babu akan takan yiwu bisa tajriba su mata sun sani al'ada ta kan iya canja musu a kowane lokaci ko saboda tafiya wani zango na shekara ko saboda wani biological dalili wanda su suka san shi yi ce salamu alaikum tambaya ta ita ce shin yan ashabul a'rafi bayan an shigar da su aljanna za su samu dukkan abubuwan da yan aljanna suke samu kwarai da gaske tunda za a ce ulkulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun to wannan ya nuna za su samu komai kenan sai kuma ina neman taimakon addu'ar 'yan uwa domin ina neman aure bayan tsawon lokaci sai 'yan uwanta masu ƙarfi da kuɗi da mulki suka bullo da neman raba mu don suna son yi mata haɗin gida ba don komai ba to ai in muka yi maka addu'a sai ka ce mun tsananta za mu ce Allah ya zaɓa maka mafi alkhairi shi yanzu yaran da zai fi fahimta shi ne a ce Allah ya sa dai abin ya yiwu dai har akwai alheri a ciki to Allah ya tabbatar da abin kuma Allah ya tabbatar maka da abin da yake mafi alheri amfanin istikhara kenan watakila istihara da kai ce ta yi aiki a nan ba mamaki domin ita fa mace da kake ganin ta duk abin da kake tunani a tattare da mace sai ka zauna da ita zaka gani wannan duk gaibi ne ka tambayi duk wanda ya aure zai gaya maka za ka iya zaton mace kawai maleji za ka yi da ita amma sai ka aure ta sai ka gani ƙarshen zaɓinka a duniya inda za a ce kai yi selectin da kanka ba za ka zaɓi irin ta ba ma ka san akwai mace irin ta akwai kuma wani zai iya ganin ta da alheri kuma sai an so ka ga abin da yi ba don haka kada ka ɓata ranka ka tayar da hankalinka akan mace in kyau ne da ita kana tunanin shi kenan za ka yi asarar mai kyau wani cewa the beautiful ones are not yet born watakila sai ka aure ta zaka ga wata maka ga dinga cizon yatsa idan kuma nagarta ne da addini ai nagarta da addini sai ka zauna da mace kake iya gane wani lokacin mazahir ɗinta ba shi ne ke nuna haƙiƙarinta ba kamar yadda mu ma mazan kuma haka muke abin da ya fi dai shi ne ci gaba da addu'a kuma za mu taya ka da addu'a Allah Ubangiji ya tabbatar maka da abin da yake mafi alkhairi akwai tambayoyi guda biyu mai tambayar da alama kullum yana rubuta tambaya ana ansawa to wannan shi ma bari mu bari sai goban Allah kai mu dan daga masa